radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi amma za a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 28 ga watan yunin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma ga watan zalhijjan shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan yuni shekara ta 1957 babbar cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da ayyukan ta a babban ginin ta da yake birnin washington fadar mulkin kasar musulmin kasar amurka ne dai da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkoki na addini a cikin cibiyar dai akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmi suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda suke gayyatar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halarta waɗannan tarika wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba ne suka musulunta bayan da suka je bayani dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai tausayi da kuma taimako da kallon dukkanin 'yan adam ba tare da bambancin launin fata ko yare ba masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yuni shekara ta da shida sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama akan al'ummar yankin zirin gaza dalilin waɗannan har-hare dai shine kashe sojojin yahudawa da kuma kama guda ɗaya da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin har-haren a waɗannan har-har dai yahudawan sahiyuniya sun kashe falasɗinawa masu yawa da kuma kama 'yan majalisa daga cikin 'yan majalisar falasɗinawa daga ɓangaren hamas wannan farmakin ne sojin yahudawan isra'ila suka kama falasɗinawa fiye da dubu goma suka jefa su a gidan kaso sai dai har zuwa ƙarshe ba su iya gano inda hamas ta ɓoye ba yahudan da suka tsare ba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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya ce Iran da Qatar suna da arzikin da za su iya zurfafa dangantaka tsakaninsu a fagen yankin da kuma ƙasa da ƙasa. an yi tir da majalisar ɗinkin duniya saboda rashin sanya harfi ƙasar isra'ila cikin ƙasashe masu kashe yara ƙanana sannan za ku ji cewa tarayyar turai ta ce zabubuka da aka gudanar a tarayyar najeriya a wannan shekarar yana cike da kurakurai yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran sain ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasashen iran da qatar suna da arzikin da za su iya fadada dangantaka a tsakanin su a fagen yankin da kuma ƙasa da ƙasa kamfanin dilacin labaran ip na ƙasar iran yana kaltar shugaban yana faɗar haka a hirar da ta haɗa shi da sarkin qatar wanda ya kira shi ta wayar tarho yana masa barka da sallah babba a jiya talata shugaban ya gode wa sarki sheikh tamim bin hamad athani da kuma firaministansa saboda aiki tukuru da suke yi don ƙara kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu a nashi bangaren sarki tamim bin hamad athani ya buƙaci a ƙara faɗaɗa dangantaka tsakanin iran da qatar sannan ya gode wa kwamitin tattalin arziki na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a bisa gagarumin aiki da yake yi ƙungiyoyin masu goyon bayan falasɗinawa wanda kuma suke ƙoƙarin a mai da hamjaksar isra'ila saniyar ware da kuma sanya mata takunkuman tattalin arziki har zuwa samun 'yancin ƙasar falasɗinu reshen falasɗinawa da ake kira bds sun yi tir da majalisar ɗinkin duniya saboda rashin sanya haramci ƙasar isra'ila cikin jerin kasashe masu kashe yara ƙanana a yaƙi a taron shekara-shekara da aka gudanar a majalisar tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta bayyana cewa a jiya talata ce dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ki amincewa da buƙatar wa'annan ƙungiyoyi na a sanya harfi ƙasar isra'ila cikin jerin kasashe masu kashe yara ƙanana a duniya kamfanin dillacin labaran wafa na falasɗinawa ya nakalto kungiyar tana cewa a yankin yamma da kogin jordan da aka mamaye kawai sojoji hamdu kasar isra'ila sun kashe yara ƙanana 42 a shekara da ta gabata sannan wasu yara 933 ne suka ji rauni a shekarar ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar tana goyon bayan kungiyar tarayyar afirka au ta zama cikakken memba a kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya wato G20. Jaridar Arab News ta yanar gizo ta kuma kasar Saudiya ta nakalto ma'aikatar tana faɗar haka a jiya talata ta kuma ƙara da cewa kungiyar tarayyar Afirka AU tana ba da gudummawa mai yawa a fagen bunƙasa tattalin arziki a duniya da kuma yaƙi da cututtuka daga ciki da cutar COVID-19 da ya yaɗu a duniya shekarun da suka gabata. labarin ya kara da cewa saudiya tana son kara kyautata dangantaka da kasashen kungiyar tarayyar afirka gaba ɗayansu har ila yau tuni dai shugaban kungiyar ta g20 na yanzu wato prime minister kasar india narendra modi ya aika wa shugabannin kungiyar g20 don jin ra'ayinsu dangane da batun modi ya bukaci shugabannin kungiyar su ba wa tarayyar afirka dama ta zama memba na dindindin a cikin kungiyar ta g20 a taron kungiyar na gaba wanda za a gudanar a birnin new delhi na kasar india masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar Najeriya INEC a takaice bata nuna gaskiya da yin komai a fili kamar yadda ta yi alkawali a zaɓukan farkon wannan shekarar ba. jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto kwamitin sanya ido a zabukan tarayyar najeriya a shekara ta 2023 yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa ba a gudanar da zabukan dalla-dalla daidai da tsarin demokaradiyya ba kwamitin mai suna eueom a takaice ya bayyana cewa an aikata kurakurai da dama a zaben wanda ya sa mutuncin hukumar zaben ya zube a idon mutane da dama a ƙasar gwamnatin kasar masar ta ba da sanarwar mutuwar mutum akalla uku bayan rubtawar bene mai hawa goma sha hudu a birnin iskandariya na bakin ruwa daga arewacin kasar a ranar litinin da safe shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa bene wanda yake unguwar muntaza a cikin birnin iskandariya ya rubta ne da sanyin safiyar ranar litinin sannan da farko an ce mutum takwas sun bace sanadiyar rubtawar ginin amma a jiya da safe ne gwamnatin kasar ta tabbatar da mutuwar mutane uku wa'anda kuma an fidda gawakinsu daga cikin burbushin ginin sannan wasu biyu kuma sun ji rauni amma tuni an sallame su daga asibiti bayan sun karbi magani sannan kuma an kula da su wani lokaci gwamnan jihar iskandariya muhammad ali sharif ya bayyana cewa ba a san sanadiyar ruptawar ginin ba amma dai tuni an kafa kwamitin bincike don gano musabbabin ruptawarsa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma sai shirin nan na mu koma noma mu koma noma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan foto wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya inda muke tattaunawa da manoma dangane da halin da ake ciki akan damuna a makonni biyu da suka gabata a shiri biyu da suka gabata mun yi magana ne akan batun hasashen da damuna za ta kasance da bisa al'ada masana kan yi gabanin saukar ruwan sama da kuma yadda manoma suke kallon wannan hasashen to a yau za mu ji a wani zango ake ciki dangane tafiyar ta damuna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gabata. To a cikin shirinmu na yau mun sake nufar jihar Neja ne kuma karamar hukumar gurara sannan kuma a garin nan na Izo. Abokin hirar tamu ko shine Malam Murtala Abubakar Izo inda muka fara yi masa tambaya akan kowane zango ake ciki a yanzu dangane da tafiyar damana shin an gama sharar gona kuma an yi shuka ga abin da yake cewa. to magana sharan gona hana gan gama sharan gona tun watan hudu watan biyar da dai bana ba mu samu ruwan da wuri yadda ake so ba yakan kawo sabu ruwan yakan zo kafin ya sake dawa sai ma wuri ya sake ya bushe to amma yanzu dai daminan ta tsaya alhamdulillahi an dukufa cikin aikin sosai insha Allah ka yadda yadda ya kamata yadda ake so shuke suna nan suna ta sun yi nisa sosai yanzu kamar misalin su masara gyada duk da insha Allah ana ana ta zubawa to gwamnatin da ta gabata ta muhammadu buhari ta fitar da wasu tsare-tsare masu yawa da suka shafi aikin gona wasu a kan takarda wasu kuma an gani a ƙasa aikace mutanen da a baya ba su san hanyar da take zuwa gona baskarin rungume na duke tsohon ciniki kuma da gaske ne duk wanda ya san yadda najeriya take musamman arewacinta a shekarun baya gabanin mulkin muhammadu buhari kenan da kuma lokacin da yake mulki zai iya zama shaida akan yadda kamfanonin cashar shinkafa suka yaɗu musamman ma arewacin ƙasar kuma waɗannan kamfanonin sun haɗa ƙanana da manya wannan yana nuni ne da yadda aka samu ci gaba ko da kuwa menene girmansa dangane da harkar noma sai dai wannan baya nufin cewa kuma ya tafi daidai kuma kowane manomi ne ya samu abin da yake so wannan ita ce tambayar da muka yi wa abokin hirar tamu malam murtala abubakar izo ga abin da yake cewa gaskiya ba su cika alkawarurkan da suka yi ba sun dai ce za a sa ido amma ba wani ido da aka sa a bangaren noma ba wani ido da aka sa muna da kira ga wannan sabon gwamnatin ya taimaka saboda ta zan kafin zuwan wannan gwamnatin dama akan kawo mana taki muna samun taki ta bangaren gwamnoni ta bangaren gwamnati muna amfani da shi amma a wannan gwamnatin da ta shigo wallahi ta ke ma ya gagari talaka siya saboda yanzu aka ja na yuriya dubu ashirin da biyar npk dubu ashirin da biyar abinda da baya can bai fi dubu ka ba da dubu daya dubu biyu ka samu ba sai muna kiran wannan gwamnatin ta taimaka ta sa mana hannu wato ainihin kan taimako na amfanin gona to mu dai a bangaren mu ba mu ga wannan ba abinda dai kawai suka zo mana ngo ne wato ainihin wani bodi ne kuma bashi suke bayarwa kaga za su baka iri su baka taki su baka chemical a bisa ga bashi sai ka yi depositin naira dubu goma kamar kana da kwata hekta kenan za ka sa dubu goma sannan kuma kudin duka duka sun kama dubu hamsin da bakwai kaga ya sauran ma dubu arba'in da bakwai kenan to dubu arba'in da bakwai din ne za ka yi ta biya kaɗan kaɗan har zuwa disamba ka gama biya kaga taimakon da muka samu kenan ga ainihin bangaren wani kungiya ne daban kuma bashi take bayarwa ba wai taimako irin na gwamnati to a yankin na naija ana yin noman amfanin gona da yawa daga ciki da akwai masara gero riɗi dawa wake gyada da doya sai dai an ambaci cewa agushi wanda ake noma a wannan yankin farashinsa ya faɗi ƙasawar ross a shekar da ta gabata ko da gaske ne hakan ta faru ga abin da yake cewa karan da ya gabata agushi bai karye ba karan da ya gabata ne ma agushi ya yi tsada saboda agushi an siya naira mudu daya ma an siya naira dubu to kaga da aka siya ma amfanin gonar mudu daya naira dubu kaga ba ba maganan karye wanda ya karye a shekaran bara shine waken soya shine ta karya shine har yanzu ma bata tashi ba har yanzu da muke magana da kai tana ma kara karya saboda na ji an ce kamfani ma za ta sake rage farashin ta kuma yanzu haka amma sauran amfanin gona wallahi alhamdulillah gaskiya farashin su yana da kyau sosai sai kara ma ci gaba yake balle mu ma manoman ne amma kuma muna kukan tashin farashin to ganin cewa yanzu an samu sabuwar gwamnati a najeriya ko wane fata manoma suke da shi dangane da wannan sabuwar gwamnatin kuma wane kira ma za su yi mata akan ta jiyo hankalinta sosai ga manoma ga ta bakinsa kira wannan gwamnatin ta kokarta ta sa mana hannu yadda da mun saba turo mana taki da dan karamin wato ainihin farashi mu samu manoma mu samu da kuma duk kaya su kayan gramazon ɗin duka sun yi tsada kaga lita da bifi dubu ɗaya dubu ɗari tara ma yanzu ya dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu ana maganan lita na mai mai dubu uku da ɗari biyar dubu uku gramazon kaga muna kiran wannan gwamnatin adala a sa mana hannu saboda talaka mu samu a tani mu yi wato ainihin noman nan yadda yadda muke so saboda kaga mutum ana so ya buɗe gona kamar hekta hudu biyar amma kai tunanin chemical da zaka yi amfani da shi kai tunanin takin da za zaka sha buhu nawa zaka sha kaga dole ba za ka iya ba so dai muna kiran gwamnati da Allah ta taimaka yadda gwamnatin baya waccan kafin wannan gwamnatin da ta shuɗe ta zo yadda da suke mana yadda kuma mukan samu farashin kayayyaki da sauki ta taimaka ta da mana da shi haka. Ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaba da daren Ubangiji. kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Dari dum dum kuye ya ba mai la ko ba mulwa Ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi to yau shirin na mai muku gulam hussein gafari ne domin jirin waƙar da ya tanadar mana رسد بوی رضا دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا یا نبی جان یا نبی جان ای مقدمش دیدار دل آورده از نسیم مقدمش هر گوشوده مرغ جان اندر سر کوی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 Thank you.